وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد أن أواد سكي سرعان مدفوم كلم عديد وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دترني قوة شوال هجران من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم 1441 wanda shi daidai da wato ashirin ga watan wato shida shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin inda muke gabatar da darasi cikin littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijjaniya na babban yi dinin hilali Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya huta a wannan ita ce halka ta ɗari da talatin da biyar a kafin mu ci gaba da halka ta ɗari da talatin da biyar jiya akwai wani abu da muka fara sannan akwai abubuwa kamar haka yanzu nan idan mun gama karatu insha Allah akwai dan uwa malam Sani Alkanawi zai gabatar da karatu karfe goma da wani abu insha Allah sannan akwai dan uwa malam Nura zo mutane za su iya gani ta shafin mu daga Legas ma ya gabatar da karatu. Wannan ya faru ne sakamakon shawarwarin da ‘yan uwa suka yi ta bayarwa cikin gida da waje. Shi yasa duk wani mara kunya yanzu da zai taso yanzu akwai yanzu waɗanda za su yi tahammulin wannan matsalar. Mu yanzu sai dai manya yanzu. Sai dai manyan yawa ta bakin ƙalar rawi sai manya ni saboda haka yanzu sai dai manyan su fito ba dai ‘yan ƙananan ba. Kuma ga tahaddi nan mun yi wa manyan cikin haddin da muka yi masu wancan matsala ɗaya ne daga cikin matsala wacce ta kai guda goma sha ɗaya shehu tijjanin nan da shehu ibrahim da aka zo aka yi ta rikici aka naɗa su aka ba su wani irin matsayi muna faɗa masa cewa iya abin da za a iya yi shine a yi masa kyakkyawan zato na ga wani ya tafi can yana ta kariya wani bidiyo da ya ta yawo an zo an nuna wani an ce gashi a matsayin wannan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana ta bayani wai a'a ana nufin tun da jinin manzan Allah ne kamar manzan Allah ne to ai ko da a ce ma jikan annabi ne babu tarbiyya da mutunta annabi a nuna wani mutum haka a ce ga manzan Allah nan a gaban wannan wannan rena hankalin mutane ne sannan ka yi tawilin wannan ai ba za ka iya tawilin kuma a ce wanda ya gan shi yau ba dan aljanna ne ya samu aljanna waye waye ke da wannan tabbacin to shi yasa muka ce muku wallahi iya abin da za a yi a kyautata zato a wajen Allah Allah ya sa su zama mutanen kirki amma wai ana da tabbas irin tabbacin annabawa da sahabbai tabbas mutanen kirki ne babu ba kuma wanda zai iya kawo mana dalili akan wannan sai dai kamar da ayoyi kai fassara ka ka kawo abin da zaka iya kawowa sannan maganar da muka faɗa ta biyu matsayin da aka zo aka da aka ce shine khatamul auliya kamar yadda annabi yake khatamul anbiya wannan matsalar zamu sake dawo mu zo mu tattauna ta ba gaskiya bane babu wani dalili na qur'ani ko sunna akan ta haka in kuka lura da kyau mutanen nan wasu daga cikin su wallahi za ku ga cewa an raba da annabin ne amma daga ƙarshe ko ai kokarin daidaita malaman da annabin ko a nuna malamin ya yafi annabin amma daga ƙarshe sai a nuna maka cewa ai biyayyarsa ga annabi ce ta sa ya kai wannan matsayin wannan shine abin renin hankalin da ake wa mutane sannan muna faɗawa mutane cewa babu wani magana na cewa akwai wasu mutane wahabi an kaji wani ya faɗi wannan magana akan mu to zagi kawai yake nufin yayi yana nufin ba wahabi makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abin da yake nufi wannan shine amma babu mun sha bayani a wannan halkar cewa wahabiyawa wani mutum ne da aka yi rasu hijira 190 a Algeria, Aljazair, ana ce masa Abdulwahab Rostom, mabiyansu su ake kira Wahabiyawa. Da Muhammadu bin Abdulwahab ya zo sai makiya Allah suka ɗauko wancan laƙabin na shi wancan Abdulwahab Rostom sai suka ɗora wa Muhammadu dan Abdulwahab inda za a yi wa shi wannan na Saudiya adalci to ya kamata wanda suke binsa Muhammadawa ya kamata a dinga kiransu ba Wahabiyawa ba. sannan magana da aka ce ta shahara muhammadu gali shehu tijjani ya faɗa mai cewa idan ƙila an nishi an fasino hu bi mizanin shari'i ma ba faƙar kitabu wa sunna fataruku wa ma khalafa wato fakuzu abinda ya saba ku shi to yanzu ga wata tsammatul kubara ko a tsammatul kubara wata musifa babba wai mutane sun san cewa kuwa salatin da ake ta rikici a kan shi salatul fatin nan kafin mu zo bayani akan shi salati ne abutar yankakken salati mutane ba su san wannan ba ba me nake nufi da salati abutar a suratul ahzab da Allah subhanahu wata'ala ya inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi cewa ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da ka sallu taslim da ka malamai sun yadda cewa duk salatin da aka yi wa annabi aka ce sallallahu babu wa sallam a ciki wannan salati abtar ne yankakken salati ne kamar yanzu idan na ce ƙala rasulullahi in na ce sallallahu alaihi sai na tsaya na wannan salati ne abtar saboda akwai salati a ciki babu taslimi amma in na ce sallallahu alaihi wa sallam yanzu wannan wa sallam din akwai taslimi dan shine abinda Allah ya umarni yace sallu alaihi wa sallimu taslima Da ku je ku karanta salatul fati za ku ga akwai taslimi a ciki za ka ga babu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih bima ugulika wal khatim hazwa zuwa za ku ga babu taslimi a cikin salatin da haka salati ne ma abtar yankakken salati wannan salatin da suke wa manzon Allah ake ta rikici ana nuna cewa ai salati ne ga annabi yake kai wannan matsayin to shi kanshi salatin ma abtar ne yankakken salati ne wannan ita ce a tsamatul kubra wata musifa ta daban shi yasa zaka ga galibin malaman shi'a da suke wa annabi salati zaka ga salatin da suke wa annabi yankake ne domin mafi yawancin su cewa suke sallallahu alaihi wa alihi to sai su tsana babu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu taslimi saboda haka salati ne abtar yankakken salati salati ne abtar wannan ita ce a tsamatul kubra din yau mun fara sauraron wani mutum wai sunansa malam abba to kun ji irin taɓargazar da aka yi duk da ana cewa ba su yarda da wannan ba amma fa yana rubuta fa a littafi ba tafri'ul khatir nan da yake magana yana cikin nan sannan daga ƙarshe duk abin da aka faɗa na falala akan shi wannan zaka ga na Qadir Jalani to duk falalan nan ta sa yau Allah ya mana fa ta gane asara da kayan ran gaba ɗaya abdulkadir jiyani ya kwaci da ya aka yi zazzage ran duk wanda ran ya mutu sai da ya rai bari a ɓarar da ran ma gaba ɗaya kowa ya yi asara ran nan kana mutum kun binne ya gabar zai dawo gida wanda yana gabar ya dawo gida ya mutane sun rayu mala'ikan ya binne ya je kun Allah ya ce ga yadda muka yi da bawa ka yace to kai ne ya tambaye ka dai ya ka bai maka dole ne Allah ya ba mala'ika rayin gaskiya ce kai ka jawo rai nawa ya nema rai daya kamar da yin mana ran da magura aka yi mutane sun je lahira ba sai an je lahira fa a ne ko an jawo kuma ga littafi mutum ya duba safari da kaɗin ya ga an yi ne ko ba a yi ba muna nawa muna biyu ga abdullahi ɗan umar nan da ya zauna da annabi annabi ya zauna ya ce ya abdullahi bin umar ranar lahira in kare su akwai mala'iku za su maka tambaya waye ubangijinka waye annabinka annabin da yake gaya masa ya ce rasulullahi hankalin nan na wanda yake jikina lahira ina tare da shi annabi ya ce kana tare da shi ya ce to mu je lahira ni ba na neman sauki manzo Allah na yi shi kana bayan mutum aka zo gabari kari da mana kiri suka ce Allah da Umar waye ka waye annaba ka yake wallahi tun ban musulunta ba ban yi wannan fushin ba bari na musulunta ai da daga suna min wani tambaya wani ni da na zama na da annabi waye annabi na waye ubangiji yace da na yi kura na tayi na duba kan kari da wani kiri haka ya da hannun zai rike yi na tafi kan yalo na daura mata duka kare sa ya taka na dubu wani kiri na gonza mata ne na musu duka ne ne na tukune su na rige ce waye ubangijin ku waye ubangijin ku suka ce addinin mu na malaiku ne addinin mu Allah ne ka zo ni za ku ga kuma tambaya ku ce waye annabi ku je ku ce da Allah ba zan ba ku amsa ba malaiku sun ya duka an zauna na lafiya alfarmai to kun ji ku jibi yadda ake ma Allah rashin kunya kuma duk daga ƙarshe wai alfarma annabi ce ta sa a yi ma Allah haka Allah ya tura mala'iku kuma an ka nemi wannan hadisin a littafin duniya na hadisi ingantacce ba za ka samu ba amma ga shi kana jin sa a bakin wannan duka daga ƙarshe wai alfarmar annabi ce ta sa Allah ya turo mala'iku su tambaya Abdullahi dan Umar ya ce ba za a yi ba kuma ta zauna ku duba dan Allah jama'a ku duba dan Allah shi yasa muka ce in ba mu tashi ba addinin musulunci ne yadda za shi za a yadda ka san addinin kirista to bari mu ci gaba da ba ma da mata gani karin ba to duk wannan abin da nake gaya muku bari gaya muku ku a nan duniya ka ga mutum ya tari ya mara alƙali ya tari ka ga ya mara wani bidiyo ba an ya ba dalili gindinsa ba ɗaure ke ba jama'a zai yanzu ko a nan duniya da kaga an raina mutum kaga ya raina bidiyo ya raina tv ya raina aiji billahi nabi yana da wata alfarma wayannan mutanen a lahira ba a yi mutu haka annabi suka rike idan ka rike manzon Allah a lahira ai duk wanda kaga yana wa Allah shagaba ai akwai dalili wannan abin sunansa shagaba idan ba a san wannan annabin ba wannan tsarin duk ba zai yi ba ai ba zai yoyi ba da adawiya labarin da na gaya muku har yau ai ba ku ji wanda ya mutu ba to kaji sunan wata waliya rabi'atul adawiya Allah ya samu dace a suratu ibrahim Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana yace alam tara kai mai karatu baka gani ba kai fa daraballahu masalan kalimatan tayyiba Idan Allah ya buga misalin kalma mai daɗi sai ce ka shajaratin tayyiba kamar bishiya ce mai daɗi asluha Sabitu asalin ta ya tabbata a ƙasa sannan wa far'uha fis sama'i reshen ta yana sama wannan wato ka shajaratin tayyiba asluha sabitun ita ce bishiyar dabino da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya buga misali da ita amma abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi kamar da Abdullahi dan Abbas ya ce al-kalimatu tayyiba hiya qawlu la ilaha illa Allah wa inna ash-shajarata tayyiba hiya an-nakhlatu da aka bishiya mai kyau da Allah ya buga misali da ita ita ce dabino kalma kuma mai daɗi ita ce kalmar la ilaha shi yasa zamu ga kalmar la ilaha illallah dinnan Allah ya kira ta da sunaye da yawa a Qur'ani cewa lahu da awatul haqq والذين تدعون من دونه لا حزوا لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباس لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء سيتي والنم بشيء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تنا بعد أنفاننتا na abinci kowane lokaci da izinin ubangijinta wa yadribu Allahu al-amsal lin-nas Allah yana buga misalai ga mutane da Allahum yatazakkaruna dan su yi tunani idan ka malamai suka ce asalin kalmar la'ilaha ilaha illallah kasancewar ta aƙida. idan ta yi kyau a zuciyar mutum ta dasu to abinda zai fito kuma na reshi sai kaga aiki mai kyau yana fitowa to shine sai Allah yake ta wa masal kalimatin habisatin. kaman kalma kuma misalin ta wacce take mai muni wacce kalimatin habisa ita ce kalimatul kufur wad dalal sai yace ka shajaratin khabisatin nudutsat min fawq al ma laha min qarar kaman bishiya ce mummuna wacce aka kuɗe ta yanzu kowa ya san guna tana da mugun ɗaci to haka Allah subhanahu wata'ala ya kwatanta ta laisa laha zurun sabitun fil ardi da haka wa far'uha la yatajazzau la tatajawazu sat'a al ardi shi yasa tunda bata da tushe bata kafa ma sai zamanto Allah ya ce ma lahamin ƙara wannan kalmar ta la'ilaha illallahu idan mutum ya aiki da ita yadda Allah ya aiko annaba da ita ba yadda kaga dama ba kamar yadda anan yanzu suka tabbatar da cewa harabtumut halila. kun karkatar da la'ilaha illallahu daga fuskar da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye shi shi shine Allah sai ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatar duniya wa fil akhirah daga nan sai Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wanda suka yi imani a rayuwar duniya da lahira tun daga kabari idan an tambaye ka Allah zai baka damar amsawa wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha da haka shi yasa annabi ya tabbatar da cewa da an rufe ka a juya sai kunnen ka na kasa yana jin mala'ikun da za su zo su yi maka tambaya na sama yana ji ba wanda aka rawaito cikin sahabban annabi da isnadi ingantacci irin wannan tsagirancin da ake ma Allah a nuna Allah subhanahu wa ta'ala bai isa ba. Bari mu ji. Akwai Junaidu wani ne na Allah, wanda ya san Allah a yakarar da Junaidu zai je maka yana son Allah da yadda yadda baka tuna. Idan ya tayi da almajirin sai ce wane zo mu tafi maka ne daga za ka iya duka ni wace zan iya daga kai ta to bismillah. Junaidu ba da gaba da dama zuwa maka aƙalla kilomita ya kai daga nan zuwa Lagos. Kaga irin yadda aka tafiya idan ya tako ɗaya biyu da idan da sai zai sauya kayan su ce to tun da mun yi tako ɗaya biyu zuwa maka mu yi wa Allah godiya mu yi nafila raka a biyu sai a yi nafila raka a biyu a yi sallama kuma sai a yi tako biyu a yi nafila raka a biyu a yi sallama a yi tako biyu baka bakwai aka yaza abu ɗaya ana cikin tafiya da almajir saboda haka duk irin wannan dan wani ya zo maka da shi ba bane da zai burge ka kun san dalili Sau da wanda Allah ya aiko da addinin kuma ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kafira. annabi ya shayin tafiya shin an taɓa samu a rayuwar annabi zai yi tafiya daga wani waje zuwa wani taku biyu sai tsaya tsaya na fula taku biyu sai tsaya tsaya na fula saboda tsabar san Allah Sau da haka shi yasa ake cewa fa inna alhadisi hadisi la, wa khairal hadisi hadi muhammadin shiryar da tafi kowace shirya da ka bi karantawar manzan Allah ka zauna lafiya ya an baka labarin wannan yayi sai ka ce Allah ya saka da alheri iya kokarin sa kenan to shi kuma annabi yayi wannan shine bari mu ci gaba da jin sa mutum yake fada guzurin ya kare almajiran ya yake masa Allah ya ta malam guzurin ya kare ne abin ya ji to mu da ma ba ruwan mu da guzurin ai ba ma kuma kauna amma tun da kai ba za ka yi hakuri ba kawo takarda da biro sai in baka wasiƙa ka je karbo mana kuɗi ya rubuta takarda da biro ya ce Allah muna tafiya da almajirinmu guzuri ya ƙare Allah na turo yi gurinka yana da buƙatan kuɗi in ya zo ka ba shi kuɗi Allah ya ce ga wasiƙa ya ce wa zan kai ya ce ka kai wa Allah su muridi ne almajiri da daban muridi daban shi muridi abinda da ba zai yoyi ba ma ya san zai yoyi wanda suka yi kama da muridi a yau shi ne soja idan soja yanzu kai laifi ya ce ka da itace karka ce ba za ka yi amma ya girma sai ka yi wahala kullum ka ita itacen da kokowa to za ka samu sutu su almajiri idan muridi ya ce ka yi kaza ba shakka yana karban waziran ya ce tek gudu an zan je garin da gudu kurin ya filla da gudu tafiya yake yana gudu ya kamar kanka yake sai da wani ma'aikatan da yake sa ganka bawon Allah idan za ka ja ah, gaggawa nake gaggawa ke an aike ni na ka aike ka yace gurin Allah zan je gurin Allah zan je ya ce to da ka ta mana waye turo ka yace malami na ne yace gurin gaba shigar yana buɗe bude wasiƙar ya ce ni ne jiraidu Allah guzurinmu ya kare na aika almajiri na eh, ku zauna can waje ku zauna waje can nake ni ne almajiri na guzuri na ya kare almajiri na na tura guzurin ya kare Allah ya zo ka bashi na kan su yace Allah sarki dinari kenan yace to ka ce masa in kan je ka ce kawo gurin Allah ya bashi mutumin ya zare yi dubu a jaka yace ka ce gari Allah ya bayi eh, ya koma ya koma yace ya kaje gurin wannan yace ma je yace ma ka dinari ne zai zo zarge. to mai wannan ne da ya zo dakin ka'aba a ran da ya zo kabirarsa ta dace rajiyarsa da adabu ya ta zo wani biyu sun gamu gara wani ga kallabi ma ga da Allah zai nuna isarsa a nan an gamu ita kuma rabiya tana da wuya kun ji abin da ya ba tafiya yi yayi to gare ka ji ita kuma abin da ya faru a tafiya ta ta kama hanya tana tafiya kan zakinta za a ga maka sai jakin ya mutu ita ya tara da wuya jakin ya mutu sai abokan tafiya ta da ce ya ki zo ki a rarraba kayan nan naki mana A kan sauran jakuna mu ɗauke miki mutane ta ce Allah ya ce bai idan za a je maka nan wata zawado fa inna kairar zabi taɓawa a nemi guzuri kar wani wani wahala ban fito da niyyar na ɗora muku wahala ba na fito da niyyar na je ba tare da wani ya sha wahala ba to yanzu ne abin ya sha dole ba san abin da za a yi mana tana waiwayawa ta kalli gashin ya ce kai yi da ni baka yi saka mutu ba ka ji ko baka yi saka mutu ba kurin za ka tare ka sami kan za ka mutu na yin miya zan ce mata za ka mutu kurin sai ce nan ya fara motsi yana kayi sai yi danka danka jakin ya miƙa ya ce to in za ka mutu na dawo ya ka mutu a amma yanzu billahi da bi ba kai ka mutu ba jakin ya tare ta daura kayan to ita da abin da ya faru da ita shi ga abin da ya faru da hito sun je ɗakin kaba an haɗu a lokacin da suka haɗa ɗakin kama, ita rabiya ta kusan zuwa ɗakin haila ya zo mata to ta koma a gefen ɗakin ta zauna ba ta ƙara ko ɗakin ba bayan kayan jinin ta ya ɗauke ta wanka a nan jiya na bulan taraka a biyu tana gamawa da yau sai ya gani ɗakin ta ce Allah mun zo mu gaishe ka kuma za mu bauta wa rabba hazir bench ubangijin wannan ɗakin ba ɗakin ba ubangijin ɗakin za a bauta wa. ta dubi ɗakin ta kalle da ido na cewa ta isa da Allah daga nan Allah ya wa ɗakin wa ya ce ke ki je ki dinga kewaya ta ba ita za ta kewaya ki ba tana zaune rabiya idan ɗakin ya mata kewaya sau ɗaya sau biyu sau uku zai ta tafi na fulanta biyu ɗakin ne yake kewaya ina malamin da duniya zai ce ba a yi haka ba ni mutane anya ma suna zuwa da tattafan nan Tokar. eh saboda haka maimakon te dawa fi ɗakin ne da wana mata da So da ka wallahi wayannan abubuwan wasu abubuwan dole ce ta sa kawai ake amfani da abin nan a saka su kamar yadda Allah ya ce laƙar kana fi eh, eh, ma kana hadisan yuftara wannan ba labari bane wanda ya sai eh, ban zuciya ne dakin ya ce ya zata na kuna da kaji sai junaidi ya zo junaidi da ya zo muka yace wai ni ni mafarki nake yace ko ido na biyu ne aka ta daga ta mana idan ka yace anya ku kalli ina ku da shi jiki ne ba yace yana da daki yana cewa mutum anya ba mafarki ke kai ku ba to sai ki ya kama ne ta to yau zan je na ga wa ɗakin Allah yake kewayawa da ta je ta gara da yatar adawi ya ce sai ki ya kama ya ɗauka ba ya hiya gurin Allah ga mata mata bi shi tana zuwa ya ce baiwar Allah sannin ke ta sannin ka sarkin riya sarkin riya kana ta tafiya kana ta na a hanya kana cewa Allah kake ibada mutane su ganka ya kai ne Ƙarshen riya sai ka yi ta yin riyanka daga ne ce tuba nake kai na a ƙasa yake to kuma ka ba Allah har yanzu kai ɗan ƙaramin kunan almajiri ne abin Allah ribiya rabiya kaunar da take wa annaba ta take matakin da ta je lahira mun kari da wani kiri suka zo kabarin ta suka ce waye ubangijin waye Allah ki ta ce wa kuke tambaya ke yake ni ko ku ta ce ke muke tambaya ya ce sau gaskiya ba ku isa ba a ku dai in babu an san waye Allah na ba ku isa ba me abin yin yace a ku koma gun Allah ku ce ba ku isa ba inda zai turo yau ya turo amma dai ku nan ku dai nan ku ce waye Allah ba ku isa ba wallahi me dalili ya ce ba dalili kullum isa ne ba ku yi ba ya ce ni da na isa da na ai ni din na isa ne ya sa na ce ba ku isa ba Ka ba da dalili yace isa ne ba ku ba mun kun yi zai da ba zan ce ba ku isa ba yace ba dalili kurin ba ku san ku tambaye waye Allah ba ba zan yi ba shi ke nan zai koma gurin sa in kuma za ku iya gaya wa ku tsaya man dai ni a tambaye ne waye Allah ba ku isa ba mun gari da wannan kiran wancan ba ana rigima da su ba na rigima ma ba su isa ba suna kallo suka fara yawara da kansu suka ce me abin yi aka ce kullum mu koma gurin Allah shi kuma Allah ya ba da kuma ba a komawa in ya ba da umarni ba a koma to nan zan ba zai shigo ba kan kuma an baro dole da ce to wannan wanda zaman mulariya mu je gurin Allah da a ƙara sa gurin ta gwara a koma gurin Allah ya fi sauki wallahi dole zan koma gurin Allah suka ji ya ubangiji mun je bai wannan tare da yadda muka yi da ya ba dai kun je ya tarin ku ba to kuma ya kare kan ku ba tun da dai kun je kun san yi magana da ita kamar tambayar ne a farta amma ta ya riga yanzu rigar da irin wannan alkaban da ta bauta Allah yanzu rigar rabiyatul adawiya yana nan a ƙarƙashin gadon Allah na al'arshi duk garin Allah ya waye mala'ika sai ya shafa rigar ya ce Allah ka ba mu albarkacin ta duk mala'ikun Allah rigan nasa suke shafa ya zo kuma daga littafin tafaridul kadar ya zo daga taushiyar ta da yi. to saboda haka ina gaya muku nan da muka yi gama to kaji saboda ka rigar rabi a adoya tana karkashin gadon al'arshin Allah kullum mala'iku sai sun shafa rigar ta suna neman tabariki saboda Allah jama'a da sunan karama mu ban yadda da karama duk wanda ya karanta littattafan mu na aqida amma irin wannan shirman ba za mu yadda da shi ba da sunan da sunan karama bai taba yiwa gaskiya wannan shine abin da yake damun wasu dan mai za a fito ana wannan bayanin wasu yanzu da mu suke kwana da mu suke tashi wasu ma an ce sunayenmu yanzu a bakin sai ya zama wuridi din numfashi ɗaya sai mutum ya kira sunanka kamar su cikin carbi su cikin carbi a awa ɗaya ko ƙasa da awa ɗaya in zai yi wani abu ya tashi sai ya kira sunanka su cikin carbi saboda Allah jama'a yanzu dan Allah a cikin wannan babu raina mala'ikun Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce a yi abu wasu su nuna duk kuma in an gama an ji an yi wurwurwurwur sai a nuna cewa a'a ai wannan wanda ya yi wannan wai saboda biyayyarsa ga annabi matsayinsa da girmama manzan Allah ne yasa ya kai ga wannan matsayin wannan ba gaskiya ba ne karya ne saboda haka jama'a kamar yadda muke faɗa kuma ba mu gushe ba muna ci gaba da samun saƙona daga 'yan uwanmu in tijjaniya alhamdulillah wasu sun mana kyakkyawan fahimta idan cikin mutum suka zamanto kaso goma takwas ya zamanto sun maka kyakkyawan fahimta sun fahimci inda ka dosa biyu don suna bin ka da sharri ba su ko son zuciya to sai kai haƙuri da su amma kusan kullum muna samun sakunan ƴan ƙwanmu yan tijjaniya mu ba cewa maka yi dole sai ka daina raba kanka da shehu tijjani ba amma dai ka sani a matsayinka na musulmi Allah bai aiko shehu tijjani ba gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya aiko kuma duk matsayin da Shehu Tijjani zai samu sai in an raba shi da annabi ne zai samu matsayin amma manzon Allah ya fi karfin sai an raba shi ga Shehu Tijjani sannan zai samu kowane irin matsayi to haka ya kamata ku fahimta cewa Allah kuma a ƙur'ani ce mana ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana bai ce mana laqad kana lakum fi hayati tijjani uswatun hasana ba da annabin shi ne abin koyi da aka fatanmu mu kamar yadda muke faɗa a cikin yan ɗariƙan nan yan tijjaniyan nan da ma kowace yan ɗariƙa akwai mutanen kirki a cikinsu wasu sun karantar da mu wasu abokanmu ne tare aka yi karatu wallah ba mu da kowace irin manufa ta cin mutuncin wasu kawai manufanmu shi ne a gudu tare a tsira tare sannan wa'inda muke da kyakkyawar alaƙa da su har yanzu akwai wannan sun ji mun yi kuskure suna turo kuma su sun sani muna karba amma wanda kawai dama ya riga ya zo so yake yi sai ya lalata abin da kake kawo maka ta shi kaga wannan maganan cewa nasiha ne kaga ai bata ma taso ma shi yasa galibin duk wanda zaka ji cewa ma yana da namban waya ta ko yace yana da alaka da ni a zaka ga shi ya san yadda ya samu namban waya ta ban san inda ya samu ba da yake shi yake da buƙatar ya alaka da ni ba ni nake da buƙatar in yi alaka da shi ba asali wannan shine Allah ya sa mu dace assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته